الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمينا تقف أسوانا وسامي البركة na hijira 1442 wata رمضان wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ne ba ashirin daidai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya to muna karatu a cikin sura ta uku suratu ali imran inda za mu tashi wa inna minhum la fariqan نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون آه، بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم للي أطيدك السكنسو lafarikan akwai wasu jama'a akwai wasu bangare akwai wasu guruf daga cikinsu yalwuna alfinatahum suna karkatar da harshensu bilkitab da littafin da Allah ya saukar Littafin litahsabuhu min alkitab don ku rika zaton abinda suka faɗa yana cikin littafin da aka sauka wa ma huwa min alkitab amma kuma gaskiya baya cikin littafin wa yaquluna huwa min indillah za ka rika cewa abinda muka faɗa daga wajen Allah yake wa ma huwa min indillah amma kuma ba daga Allah din bane wa yaquluna ala allahi alkaziba suna faɗin ƙarya sukan danganta ta ga Allah wahum ya alamun alhali sun sani ƙarya ne ba su sani kamar da muka ji jiya tun daga faɗin allah innan lazina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم rantsuwa ce Allah ya yi da alkawari da kamar yadda yake wa iz akhadha Allahu ko mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna yi sama zuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أخذ الله لو كتل أبيتي يا ركي الكوري أهل الكتاب alkawari akai da rantsuwa sun sa hannu Allah ya tabbatar sun rantsu a kan mu latubayyinun na hulin nasi in kun ga gaskiya a cikin littafi ku ko in kun ga annabi kun yarda da shi kun amince shi din ne za ku bayyana shi ga mutane kowa ya gane ya sani wannan alkawari ne da rantsuwa amma ina fa na ba zuhu fara a zuhuri suka yi watsi da alkawari washtarar bihi zamanin kalila suka rika sayan ɗan abin duniya ɗan kaɗan da bai kai ya kawo ba ta hanyar koya gaskiya tafi sama ishtarun allah ya ce allah wadaran abin da suke saya ɗan abin duniya to shine a can allah yake cewa innan labina ya staruna a ayat da mu karanta jiya bi ahadillahi wa imani alkawarin da suka yi da Allah da rantarantar kuma suke sayan samanin kalilan ɗin da mai aikin su yau harrifunan kalima amma wa ihe yau harrifuna alkalima ba a ƙur'anin suke canja ba ba a taura suke canja ba ba a linjila suke canja ba ayyu suke yi shi ƙur'ani ko a taura ko linjila Ko fassara ce sai a masa karantsi sai a yi tawili me yasa yan kar a bayyana da hakikanin gaskiyar wasu su gane sai ubangiji ya ce wa inna minkum daga cikinsu lafarikan akwai wasu yalwuna alfinatahum wato suna amfani da harshen su murzu ɗaya fassarar kina shine ta harifi ko taharifin lafazi ko taharifin ma'anawi taharifin lafazi ba zai faru ba a ƙur'ani. ba isa canza lafazinsa ba yana nan yadda yake amma taharifin ma'ana za a iya juyar da ma'ana kuma kame da muka sha faɗa duk wanda yake da wata akida kowace iri a musulunci sai ya samu wata aya ya matsale masa wadda yake ganin cewa ita ce dalilinsa amma da za a samu malamai ahalin ilimi da su ne za su gano cewa a'a wannan fassarar da kake yi ba da ba ne ka ɗauke ta ni ɗan yana amfani da kai kana ganin kamar daidai ne ga ra'ayinka yanzu ko ɗan boko haram ɗin da kake ji suna wa'azi wallahi dole kai dare me yasa qur'ani suke karantawa hadisi suke karantawa sai su murguɗe fassarar ya daidai ne shi sa suka ja hankalin samari da to kowane mai irin aƙida haka yake na fata an gane ba ma ya za a gane gaskiya sai an tafi gurin warra su suna fil ilmi saboda Allah ya ce huwa zara anzala kita kitaba ubangiji shi ya sauka maka da wannan ya minhu ayatun muhkamatun akwai ayoyin da da da kai da kowa zai iya fahimta su cikin kankanin lokaci wannan ummul kitab su ne galibin abinda qur'ani ya kunsa wa ukharu mutashabihat akwai wasu kuma masu kama da juna ba kowa ke iya gane su ba da ni da kai ba za mu iya fahimtar su ba sai mun zauna a gaban malamai mun zauna an nuna mana hakikanin ma'ana fasar sai ubangiji ya ce wa'annan su ake kira mutashabihat fa amma na fi za'i zayg wanda akwai bata a zuciyarsu da son zuciya فيتبعون ما تشابه منه irin wayancan ayoyin mutashabihai masu kama da juna wanda ma'anarsu ba ta fitowa karara su suke kokarin su rika ɗaukowa suna karanta a duniya fayyatta biyu na mata shabar ne ibtiga alfitna wabtiga a ta'wili wa ma ya alamu amma malamai magada annabawa tabbatattu a cikin ilimi wanda kafatu ta dura ilimi wanda suka bauta wa ilimi ya kulu na aman nabi in suka sami irin wa'annan ayoyi su sai su ce dimmin imani daga Allah ne amma ga yadda ma'anar su take ne kullum min inda rabbina wa ma ya yadhakkaru illa ulul albab ko da aka dole a samu malamai wanda harkar su ce fagen su ne a je a zauna a tambaye su fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun har kiristoci kun wani ya tashi zai maka wazi sai ce wai zai dauko alqur'ani wai ya kafa maka hujjarinsa ai sallama ma da kuke Allah ma ya ce fa wailul lil musallina ai azaba ma ta tabbata ga masu sallah ya mutu to kai qur'ani ma ka san shi ne ka ma fahimce shi ne aba kama imani da shi ba to da kace fa wailul lil musallina to karasa gaba. <laughs> ko ba ta ba alladina kuma an salatihim sahuna cewa aka ce waɗanda game da sallar su sirrar kana yau ki yi wata gobe su ki ko kuma sun ƙi su yi ta mai kyau ake nufi ba ana nufin masu sallah azaba ta tabbata a gare su kai ne dai yanzu nan kana so ka zagi masu sallah ka fahimci haka to haka qur'ani yake duk wanda ke sanya kafa son zuciyarsa sai ya kawo amma me zai magani shine a samu malamai masana Allah ya tabbatar akwai masana akwai malamai amma iri na irin ka almajiri to ba zai iya wannan aikin ba dole sai ya tambayi malamai su ne tabbatattu a cikin barrasa su na ilimin da shi sa ce akwai waɗanda ko da akwai ilimin ko kuma ilimin bai ishe su ba suna kare manufarsu ne sai su murguɗe ma'anar wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab sabuwa min alkitab dan ku yi tsammanin abin daga littafin ne wa ma huwa min alkitab kuma ba daga littafin bane wa yaquluna huwa min indillah sai su rika cewa mutane abin daga Allah yake wa ma huwa min indillah kuma ba daga Allah yake ba ƙarya suke yi wa Allah kamar wancan aya da Allah yake cewa ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله آباشي وتجسم بقرة ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم حتى ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون sau da aka taharifi tawili aiki ne na malamai batattu malaman bata malaman da suke so san zuciya allah ubangiji ya tsare mu sai ubangiji ya ce suna faɗin ƙarya suna danganta ta ga allah wahun ya alamu babban malami al'imamu a shafi mai al'intisa ya ce wannan na daga cikin abin da yake janyo da bid'a da san zuciya ta yada a cikin jama'a su ne abubuwa guda shida daga ciki mugayen malamai da waɗanda ilimi bai ishe su ba su zama masu karantarwa a gari da a ce mutum zai karanta kuma ya san matsayinsa shi almajiri ne yana faɗi abin da malamai suka ce kuma yana kan hanyar tambaya kuma bai ruɗu da cewa shi malam bane sai yadda za ka yi ana shek ya shak wani ya malam wani ka ce a shakashakan dai suna na karke da wannan karmar ta rude ka sai yadda kullum a kan harkar neman ilimi ka ce to idan mutum ilimi bai ishe shi ba to yana janyo bata da bidi'a da barna a bayan ƙasa shine alƙawlu alallahi bi ghairi ilimi faɗin magana akan Allah ba tare da ilimi ba shi sa babban malami ibn qayyim yi littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ko a a'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin mujalladi hudu cewa malamai fa suna sayinin ne a madadin Allah muwaqqi'in suna tauqi'i ne suna sayinin ne suna wakiltar Allah ne Sosai ya yi littafi akan hadarin malanta hadarin ka kira kanka malam abin da ya sa mutane kowa yake ganin malam abu ne mai sauki kowa ya dauki harkar yana ganin shi ma malam ne saboda ba san hatsarin bane wallahi ibnu taymiya yace ba wanda yake kowa can azaba da ne kiyama irin wanda ya shiga rigar annabawa ko baya aiki irin na annabawa su ne malamai irin wanda zai yaba rigar malamtan ko ba malamin kar karka yadda ka ɗauki rigar malamta ka sa a kansa saboda ma'anan malam masani kuma mai tsoron Allah shi sa mutanen da aka ce mushi ayyuhal alim ala ta malam sai sai wai haka innal alima man ittaqa innal alima man khashiya Allah malami shine wanda ya ji tsoron Allah kuma ya san Allah hakikata kuma ana gane su da sifar su da alamu, sama da zamani yau zai yi wa adalci to da dama hadarin da ake ciki ba tsarni akwai hatsari da ko karantarwa irin ta islamiyya sai an tantance sai an tantance ba ma wai karantar da littafi ko jama'a ko al'umma ko mata da sauransu ba to da kana wakiltar Allah ne Allah ya ce annabi ya ce sai ka tabbatar abin da kake faɗa shine manufar Allah ita ce manufar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma tallan kanka kake yi ba tallan addinin kake yi so kace a gane manufar ka kenan kuma ba wani benefit kake nema ko amfana da addinin ko ci da addini sau da ci da addini ya fi komai haɗari gwara ka je ka tura kura gwara ka je ka yi wata gwara ka je ka yi dafo a singa wallahi ta fi ma sauƙi da ka zanto addini shine hanyar cin abinci hatsari ne babba kamar da abdullahi dan mubarak ya ubangiji allah ya tsare mu ku sauraka wannan shine abin da ubangiji yake cewa wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa ya'lamun suna faɗin ƙarya ga Allah suke Allah ne ya ce alhali sun san bai faɗa ba ta aya ta gaba Allah yake ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس

wata kiristoci ne mutanen kasar yaman suka turo delegate ɗinsu su ne wasu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka dauka wa'azin da annabi yake irin na malaman su malaman su kullun tallankan su a bauta musu a yi musu hidima a yi musu kaza a yi musu kaza kullun abin da suke kiran mutane gari su suna. fastocinsu shi ta har gobe fastoci in ka kalle su to ba wai addini ya dame ku ba a'a ko yake a ɗauki nauyin matsalarsa gaba ɗaya motar hawansa gidansa ainihin iyalansa kudin makarantar 'ya'yansa tafiye-tafiyensa asibitinsa komai haka 'yan su suke ɗauka ko ba haka ba ne shi sa an ka zama malami kirista zai wahala mutum ya musulunta zai wahala ya musulunta to da duk wannan kudin da ake tarawa na toki kusan da akan shi yake tare akwai fastan da a nan kasar har jirgin sama yana da shi wani malamin kasar ne yake da jirgin sama a najeriya jirgi mai zaman kansa in ban da fasto to sana'ar me yake aikin me yake yi wa wa'azi a wa'azi su kuma an wajabta musu duk sati ka kai kudi to sai zan so su ake bauta kamar su ake bauta da zai dauka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma irin wa'azinsa kenan to kuma annaba sun miske to in ajariya illa ala Allah ni lada na kawai a gurin Allah nake ne in ajariya illa ala Allah ni kawai ina neman lada ne a gurin Allah ban ce ku biya ni ba ban ce ku bani kuɗi ba ban ce duk wata ku ban kuɗi ba shi yana wa'azi ne kawai ladan sa a hannun Allah sai suka ce ya Muhammadu kai ma nan yanzu kana kiran mu ne don mu zo mu bauta maka mi maka hidima mi maka kaza annabi ya ce ni ina kiran ku ne zuwa ga bauta wa Allah shine kadai manufar wa'azi sai sa ubangiji yake ba su amsa ana ma kana li bashari ba zai taɓa yiwa ba ga wani ɗan adam bashar ɗan adam banu adam an yi utiya kullahul kitab ubangiji ya ba shi littafi kamar taura ko linjila ko ƙur'ani wal hukma a bashi hukunci a bashi sunnoni a bashi hukunta hukunta kamar da Allah bai wa annabi alkitaba wal hikima ko wal hukuma. wan nubuwa kuma aka bashi annabta kuma ya kula linnasi sannan ya zo yana cewa mutane tallan kansa yake yi kunu ibadan li ku zama bayina ku zama masu min hidima ku zama masu min bauta ku zama masu ɗaukar nauye-nauye na babu annabin da yake zuwa da wannan sako min dunillahi ko bauta mun ba Allah ba ba annabin da yake haka ai kowane annabi da Allah ya turo me yake cewa in ya turo nuhu wala kada arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi wa ila adin asahum huda wa ila samud asahum kika da shu'aibu da wane ne ko wace ce ani ibudullaha ku bauta wa Allah shi shi kadai ma lakum min ilahin ghairi ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah dukkanin su tallan bautar Allah suke wala gadi ba suna fi kulle ummatin rasulan a ni ibudullah wa ta sani ko sako duk sakon su guda ɗaya ne annabawa a bauta wa Allah a bauta wa Allah ku nisanci ɗagusu ku nisanci bautar wani Allah ku babu wani ɗan adam da Allah zai ba shi annabta da hukunci da littafi ya zo ya rika sallan kansa yana cewa kuno ibada limin dunillah walakin kunu rabbaniyin a'a abin da yake cewa kunu rabbaniyina ku kasance malamai na Allah masu bautar Allah imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabul ilmi ibn abbas yace kunu rabbaniyin ay kunu ulama hukama fuqaha ulama ku zama malamai masana masu haƙuri masu ilimi magada annabawa malaman Allah su ne rabbaniyin malami rabbani in ka jance malami rabbani malami na Allah shi malami mai tsoron Allah malamin da kullum Allah ne a gaban shi to shi sa an ka karanta tarihin wayannan malamai irin su Imam Malik Imam Shafi'i Abu Hanifa misali Imam Al-Auza'i misali Shuba ta Abdullahi dan Mubarak sai Mamu ahmad duk wayannan malamai yau allah bai manta da su ba sama da shekara 1400 suka yi rayuwa amma yau dai su ne ake cewa sun ce malam wani ya ce malam wani ya ce su ne har yanzu khallajallahu zikirahu allah ya dawwamar da ambatan kuma sun daɗe da mutuwa a ban kasa amma ba a manta da littattafansu dai shi ake karantawa maganganunsu shi ake cewa sufi me yasa sun zama rabbaniyin walakin kunu rabbaniyin ma'ana ku zama na Allah ku zama masu tallan Allah ku zama Allah ne a gabanku Allah ne manufarku shi kuke so a sani mun sha ba da labarin imam malik lokacin da ya yi muwatsa ta samu karɓuwa a ban ƙasa shugaban ƙasa ya ce a zo a karanta miki muwatsa imamu maliku ya ce al'ilmu ya uta wala ya ati ya ce ranka daɗa ilimi zo mishi ake yi baya zuwa kaga haka malamai suke kamar yadda muka faɗa jiya da shi ma khalifa ya zo ya zauna a gaban imamu maliku da kujerarsa da komai sai sai duk fada su fita sai maliku ya ce ai ilimi in aka keɓance wasu da shi ya ranke ya daɗe to ba za a amfana da yawa ka bar talakawa kowa ya zo ya ce suke shi kenan yana kan kujera maluku yana kan buzu ya ce ran ce dai al'ilimu ya alif wala yi ula alaihi ilimi ne a sama ba a hawa saman da ya kake nufi yace sai ka ajiye kujerar ka zauna <laughs> sai ajiye kujerar ya zauna sai aka karanta mushi muwaɗa kullum sai zo yi muwaɗa sai ce wannan littafin ya isa wani wani littafi a ji a ƙone shi a bar qur'ani kawai da muwaɗa sai maliku ya yi a'a na ke da sahaban annabi sun ta a bayan ƙasan. kuma malamai suna da yawa kowa a bar shi ya rubuta iya gwargwadon abin da ya fahimta nema abin da na fahimta na rubuta da mutane suka bi maluku ya samu karbuwa a guri shugaban kasa sai kowa ta isa rubuta littafi muwaɗa muwaɗa muwaɗa sai yake fada da imam malik duk inda maliku ya ce sunna sun fi fice bid'a in maliku ya ce na'am sai fice la in maliku ya ce wajibi su ce mustahabi sai aka ba ka ce ya imam ana nan an rubuta mu wadodi ba suna ta fada da kai wallahi kalma ɗaya ya fada ya ce da shan Allah shi yake tafi ya ce ma kana lillahi basa abinda aka yi don Allah shi yake wanzuwa bai kara komai ba kan malamai irin sa imamu zahabu da suka kawo tarihin suka ce mu da muke tarihin a yanzu irin ba mu ga wa'ancan mu waɗanɗin ba duk allah ya ɓatar da sai ta imamu maliku kada ta rage a duniya ne wa'ancan mu waɗanɗi duk allah ya kautar da su ba me yasa ba a nufi allah ba allah ya ka nufa da su ba an nemi suna an nemi ɗaukaka an nemi aifada da malamai wannan ka'ida ce ta wanda yake so ya yi suna a duniya sai ya ɗauko wani babban malami sai ya rika faɗa da shi don a ce waye wannan ko ya ɗauko wata matsala wadda malamai sun haɗa a kan fara ne shi kuma ya zo ce sam baka ce me yasa don yi suna don a ji shi saboda ba haka ba ba za a ji shi ba wannan ka'ida ce wani iyazu billah to shine Allah yake babu malamin Allah da yake faɗin haka sai dai yace kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna fita ku zama malamai na Allah saboda abin da kuka kasance kuna koyarwa na Qur'ani na littafi wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abin da kuke darasi da shi kuna bitarsa kuna bibiyarsa kuna ilmantarwa na'am ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم sai ubangiji yake cewa yanzu a ce annabi ko malami na Allah ya zo ya umarce ku da bauta wani Allah ya umarce ku da kafirci bayan musulunci a ya kun bil kufri ba da iza an sun musulmi zai zo ya rika umartar ku da kafirci ai ba zai taɓa yiwa ba wala ya kun an tattakhidul mala'ikata wan na arbaba babu yadda za a yi wani annabi ko malamin Allah ya zo ya rika umartar ku da ku riki mala'iku ko wasu bayin Allah ko annabawa su zama su ne allolinku abin bautar duk wannan amsa ce ake ba wala ya amurakum babu annabin da zai ba ku umarni an tattakhidul mala'ika ku ke mala'iku wan nabiyina ko annabawa arbaban min dunillah ababan bauta ba Allah malaman ku dai na yahudawa na nasara sun suka yi wannan aiki haka suka yi kamar da ubangiji ya faɗa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa Allah na abu da illallah wala na shirika shai'a wala ya tafi da ba'aduna ba'adan arbaban min dunillah ittakhadhu kuma akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sirriki malaman su arbaban min dunillah alloli ba Allah Allah ne da kanta yake ba da shaida yahudawa sun mai da akhbarahum wa ruhbanahum arbaban wallahi alloli suka rike shi ku annabi wala ya amurakum wala ya amurakum an tattakidul mala'ikata wan nabiyina arbaba ay amurukum bil kufr ya zo ya umarce ku da kafirci ba da idan antum muslimun bayan kun kasance musulmi masu miƙa wuya masu bautar Allah haka ba za ta taba yiwa ba saboda haka yana so ku bauta wa Allah ne kawai shi shi kada na'am وإذا أخذ الله ميثاقا للنبيين لما آتيتكم من كتاب من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم نعم. مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتموتن نعم. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين kuma ka tuna lokacin da Allah ya riki alkawarin annabawa alkawari mai ƙarfi na annabawa shine misafa na annabawa dukkanin annabawa tun daga annaba adamu har zuwa annabin ƙarshe waye annabin ƙarshe da Allah ya rike alkawarinsa suka fi shine annabi isa idan har masu cewa cikin malaman fasara cewa an ɗauki alkawarin ne akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun daga annabi adamu zuwa annabi isa annabin karshe kafin annabi sai da allah ya alkawari da shi cewa da allah zai sa kana da rai manzan allah zai zo duniya allah ya aiko shi ya zama annabi za ka imani da shi za ka taimake shi za ka ba shi goyon bayan kowane annabi sai da ya yarda ya ɗan wani alkawari ya ce ya ta tun daga annabi adam wasu malamai suka ce a kan annabi ake magana wasu kuma suka ce a ana nufin duk wani annabi idan ya zo da sai ubangiji ya alkawari da shi cewa to kai yanzu za ka tafi idan wani annabi ya zo a bayanka zai dora kan abin da kake yi ko baka tafi ba ko kana nan za ka taimake shi za ka agaza masa za ka ba shi goyon baya sai sai eh, ya yi ya amince har zuwa annabi isa aka ɗauki alkawari da shi idan manzo Allah ya zo za ka taimake shi ko idan zai zo sai ba wa jama'a ka bayani cewa annabi zai zo bayana idan ya zo ku amince da shi ku yadda da shi ga alamominsa ga yadda za ku gane shi duk annabi sai da wannan bayani to in haka ne ma'ana kiristoci da yahudawa ba su da hujjar da za su fi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya dauki alkawari da annabi Musa annabi Isa da duk annabawan su cewa in maza la yazo za su taimake shi kuma sun faɗa a littattafan su sun ce in ya a bi shi in ya a ban nasu a bi shi amma kuma ba su bari ba ba su yadda ba ba su amince ba saboda ka duk wanda yake so imani sai fita sai ya imani da dukkanin annabawa har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ka tuna lokacin da Allah ya rike daga annabawa wato misakan nabiyin lama ataitukum min kitab duk lokacin da na ba ku wani littafi wa hikima ko wata hikima ko wata hukunta hukunce ko wata sunnoni sun maja akum rasulan sai wani manzo ya zo muku musaddiqul lima ma'akum yana mai sake gaskata abin da ke tare da ku la tu'minu nabihi za ku yarda da shi za ku imani da shi wala tansurunna za ku ba shi goyon baya za ku taimake shi qalu qala aqarartum kun karba kun amince kun yi ikirari kun karbi wannan alƙawari wa akhadtum ala zalikum isri kun rike alƙawari na mai ƙarfi akan haka qalu ta kace wallahi mun tabbatar mun yi ikirari mun yadda mun ce shaida bisa wani alkawari da kai qala fa shahadu Allah yake ta da wa ana ma'akum min ash ni ma ina tare da ku cikin masu ba da shida sau da aka koya to akan annabi ne shi kadai ko kuma akan dukkanin annabawa duk wanda ya zo zai tsora to annabin da ya gabace shi ya taimaka masa ya ba shi goyon baya sai ubangiji yake famanta walla duk wanda ya bada baya bayan ya ji wannan alkawarin da aka yi to cikin duk wanda ya bada baya daga cikin mutanensu same da wayannan kiristoci suka yi da yahudawa fa'ula'ika humul fasikun wayannan ya tabbata su ne fasikai sun ji alkawarin da aka yi Allah ma ya ce ya shaida da annabi sallallahu alaihi ya zo ba su imani da shi ba sun tabbata fasikai fasikai a nan kafirai kenan wanda ya fita daga yi wa Allah da'a subhanahu wa ta'ala na'am أفغير دين الله يرغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون yanzu wani addini wanda ba na Allah ba za su nema sun san musulunci shine daidai sun san addinin da annabawa suke zuwa da shi shine daidai sa zo sa nemi wani addini wanda ba na Allah ba ya zan so shi suke nema su bauta wa Allah da shi kuma su yi da'awar kan gaskiya suke walahu aslama man fi samawati wal ard hali wanda ke sama ma'ana mala'ikun da suke sama halittun da suke sama da halittun da suke kasa duk ga Allah suka musulunta ga Allah suka mika wuya ga Allah suka yi taranda ga Allah suke yin addini an wa karhan da lisanin hali wal maqam suna so ba sa so suna a'a sun yadda da amincewarsu da yanayinsu da jikinsu da zuciyarsu duk da Allah suke da'a a nan tsawon bisa ɗa'a da amincewa wa han kuma ko da mutum ba yadda da Allah ba a dole ma yanayinsa yana nuna wallahi tallahi sai ya yadda da Allah duk duniya ta yadda da Allah ko da bakin ya fi shi da dama, don mai sai ya ba Allah han. ko yana so ko baya sai nesa da ya yarda da ita ɗabi'ar da ya yarda da ita sai ta tabbatar masa akwai Allah lokacin da ake korona din nan ta gaskiyar daga chad a can kasashen turai ai su kan da suka ce kai wannan abun ba Allah ba ba wanda yake kautar da shi da wanda suka yi da Allah da wanda ba su yi da Allah ba suka ce to tabbatar wannan abin daga Allah yake wannan abin ya fi karfin dan adam ciwo ne kawai daga Allah cuta ce daga Allah bala'i ne daga Allah har shugaban kasa amerika sai da yake ya kamata a roƙi Allah shugaban china sai da yake har masallaci ya ce da Allah ku gaya Allah nin nan ya kawo agaji wallahi sai da musulman china suka haɗu a fili fetar suna alƙunuti suna kuka suna kiran Allah to da ya da cewa lallai akwai Allah walahu aslama man fi samawati wa man fil ardi aw an wa karhan dole sai la sai yanayi ya nuna maka akwai Allah kuma sai yanayi ya nuna maka akwai musulunci akwai gaskiya sai dai ka ji binta uballantana bincike na iliminsu na zamani ya rika tabbatar musu da abubuwa da dama da ke nuna addini gaskiya ne sai dai su girman kai sai sun je sun yi wani bincike sun yi na bincike sun zo da shi ta ce wannan ai musulmi sun san da shi sama da shekara dubu da ɗari hudu yanzu dama an san da shi a tare ƙur'ani ya faɗa wanda ya zo yana cewa wai ya gano wai ko wai gida biyu ce wai wani baya shiga wani aka ce a aikin wannan ƙur'ani ya faɗa tuni allah ya riga ya faɗa cewa marajal baharai ne yaltaƙiya ne ma barzakun na ya bagiya ne dama ƙura'ani ya faɗi cewa teku ya rabu gida biyu wannan baya shiga wannan wannan baya shiga wannan wannan mai gishiri ne wannan mai daɗi ne ashe Allah ya tashi a maki a tsakanin aka ce wannan aikin musulmi sun sani shi bai sani ba da so da haka wallahi ubangiji ya riga ya bayyana da gaskiyarsa mu ne kawai ba mu sani ba mu baka tsaya muke ɓata lokaci so da haka musulunci addini ne na mutanen sama addini ne na mutanen ƙasa wa ilaihi yurja'un kuma ga Allah za su koma baki ɗayan su mutane na قل آمن نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله يا من لا كتشي من إيمان دا الله وما أنزل علينا دا أبن دا أكا سوكر منا مغنا من القرآن وما أنزل على إبراهيم da wanda aka saukar wa Ibrahim alaihi salam wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaqub da isma'ila da ishaqa wa yaqub alaihi salam wal asbab da jikokinsu da suka tafi akan tsarin su wa ma ya musa wa isa da abin da aka wa musa da isa alaihi salatu salam wal nabiyuna min rabbihim da sauran annabawa abin da aka ba su daga su la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikinsu duk mun yarda daga Allah suke ونحن له مسلمون موجبا كده يا مسلمة من ميكا ويا من مسلمين جمير الله وتا آية كما تسين سورة البقرة هكا سيد الصحابي يا النبي قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإسحاق wa ma utiyan na biyu na min rabbi la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikuhum Allah wa huwa samiul basir ce ku sahabbai ko mu'minai ga baki dai ku faɗa nan kuma ka tira annabi ka ce sannan amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ilaina to da ilaina da alaina duk ma'anarsu da duk suna ta'addi ne zuwa ga abin da aka saukar hakan ce inna anzalna ilaika inna anzalna alaika duka kusan ɗaya ne mu muka saukar zuwa gare ka mu muka saukar maka ya manzo Allah anzalna alaika anzalna ilaika duk ubangiji ya amfani da ilaika sako zuwa gare ka alaika qur'ani akan ka muka saukar maka dan ka rike shi ka aiki da shi to nan sai ce alaina wannan yace ilaina to kenan duk sakon guda ɗaya ne duk maganar guda ɗaya ce abu huraira ya rawaito cewa annabi yakan karanta waɗannan ayoyi a raka'atul fajr wannan rakoi guda biyu da yake kafin sallar asuba ya karanta watan ta bakara ko kuma wannan ta cikin ali imran wato a kowace raka'a kenan ko kuma ya karanta kuliya da kulkuwan lau to da haka wannan aya tana nuna babu bambanci tsakanin dukkanin annabawa wanda duk bin imani da wani daga cikinsu ba ya bambance su Allah ba zai karba addinin sa ba to da haka dole ka da musulunci gaba daya mu musulmi Allah ya taimake mu mun yi imani da dukkanin annabawa su kuma wayancan masu addini ba su yadda da annabinmu ba da aka sun yi asara ba su daya sannan idan ka dawo cikin musulunci musulmi masu bin sunar annabi sallallahu sun yi imani da dukkanin sahabban annabi da ahlul baiti su kuma masu bin addinin shi'a sun yadda da ahlul baiti ba su yadda da sahabban annabi ba so da aka sai zanto suna bambancewa kamar suna yin addinin yahudawa kenan ولكن فيك لا نفرق بين أحد منكم ونحن له مسلم في آية تقر شاء الله يكتب ومن يرتضي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا duk wanda ya nemi wani addini ba na musulunci ba a matsayin dini nan a matsayin addini da zai yi ya bauta wa Allah da shi falan yi kubala min abadan ba za a taba karba daga gare shi wa huwa fi lakhirati min alkhasirin ranar lahira kuma ya shiga uku ya lalace ma'ana duk wanda ya mutu ba bai yi musulunci ba ya mutu ba musulmi ba kasa an wallahi dan wutan babu wani shakku ba kofanto shi sa ma Allah yace ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وأدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم la'awahun halim duk wanda ya mutu yana kan shirka yana kafirci kar ma kai da ka ce Allah ya gafarta mishi ko mahaifinka ne Allah ya ce ko babar ka ce baban annabi ibrahim ma abin da yasa yace Allah ya gafarta mishi kafin ya gano dan wuta ne kafin ya gano ba zai mutu akan musulunci ba yana ganowa Allah ya ce tabarra'a mishi shi ma ya fita hanyarsa abu talibi ya mutu ba musulmi ba annabi ya yi kokari ya nema masa gafar allah ya hana shi munafukai da sauransu da suka mutu akan munafurci allah ya ce in tastaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra la yaghfir allah lahum allah ba zai gafarta musu hadisi ya zo sai sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda rai nake hannu la yasma'u bi rajulun yahudiyyun wala nasraniyyun ba wanda zai ji labari na ya ji sunana ya ji ɗuriyata ya ji tarihi na, ya ji matsayina ba yahude ne kirista ne ba maguje ne kowaye ba larabi ne ba ajami ne duk duniya duk wanda ya taba jin labari na sannan bai imani da ni ba ya mutu annabi ya ce wallahi illa dakhala nar sai ya shiga wuta babu makawa sai ya shiga wuta illa dakhala nar to da wannan alƙawari ne na Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka da shi amma zai iya kauda kai zai iya afuwa ga abin da bai kai shirka ba shi ma kuma ga wanda ya ga dama wanda bai ga dama ba ta ubangiji ya shi tabi daidai shi daga baya kuma ya zo ya shigar da shi aljanna ina roƙon Allah ya kashe mu muna musulmi ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan addini har mutuwa Allah ya bi mana kurakuran mu Allah ya karbi ibada mu baki daya wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad alaikum bayanin karajiya game da

eh babu wani cin karo ki imamu maliku rahimahullah abin da yasa yake to da ya tabbatar karatu ne za a yi kuma littafinsa zai karanta to zai bukaci ɗalibai da yawa su zo su ji don a yada ilimi na fata an gane to da zai karanta masa muwatsa ne imam malik kuma yana so ɗalibai su na kalsu wannan karatu su bayar ga 'yan baya shi ta yace ba zai karanta mu ga mutum ɗaya ba to da aka fi jama'a ta kar wannan kuma tambaya ce ta ilimi yake so zai yi fatawa sai yake cewa ne ya dafa ku ya shigo shi kadai wala Allah sirrinsa na haka ya ba shi dama ne ya shigo mata iya fadarsa iya gidansa shi kadai a matsayin da ya ta kowa ya zo ya shiga gidansa ila yana da abin da bai so a gani ko yana da abin da bai yadda kowa ya zai gani masa gida sai ta ba shi izinin shi kadai ya shi amma da karantarwa ce zai da wani ilimi ne zai karantar to zai bar jama'a su zo su saurara da su wallahu ta'ala a sannan kuma ba wai sahabi ba ne ɗaya ne daga cikin magabata rijal ne na rijal imam muslim hammadu ibn salama yana daga cikin ɗan ajinsu imamu Malik ɗin wato malaman malamin su imamin ce. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك